yayin da ake fafutukar yaƙi da matsalar fatauci da kuma shan miyagun kwayoyi yanzu haka kuma wata sabuwa ce ta kunno na amfani da itatuwan gargajiya da jiko da kuma wasu kwayoyi da 'yan acaba ko kuma 'yan kabu-kabu da kuma wasu direbobi ke yi don samun kuzarin aiki su dai waɗannan masu ababen hawan kan taru wallau a bakin kasuwa ko kuma tashar mota rike da ire gora yayin da wasu ma kan hada jikon maganin gargajiya da nufin samun kuzarin bello zafa da baba numan da kuma dahiru direba sun ce goran jikon na ya musu amfani ranka da kawai abun ne muna samun mu don karfin aiki mu samu mu ji daɗi mu yi aiki yadda ba za mu ji gajiya ko kasala a jikinmu ba to kamar me da menene ne a cikin wannan gora eto eh a goran muna hada kaman su exol su abunna wanda dai zai ba mu karfi yanda za mu yi aiki ni in na fito in ban sha maganin nan ba in ban sha ba zan ji daɗin jikina ba saboda ko na lafiya na kalau sai na sha ta ne zan ji na warware to haka nake goran jikon nan da gani kullumin al'ada na ne in ban sha shi ba ni ba na jin daɗi ba don kuma ban da lafiya ba ina da lafiya ma ila kulli halin ni dai sai na sha shi wai shin menene ma illan shan magungunan gargajiya ba bisa ka'ida ba malam baba mamman wani masanin magungunan gargajiya ne a yola illan shan maganin gargajiya ba kai an baka maganin nan baka san a'a na taifon ne a'a na basir ne ka zo ka sha kaga in ka sha na basir ga taifo ake da shi sai je kawo ma wani illa daban amma ya kamata in an baka tabbata wannan maganin da aka baka na taifon ne shi ne kuma ga kayan da za ka yi ka sha a kan lokaci wannan yana kawon illa da yawa a ciki shi ne za ka ga ya je gurbatar ma da ko wani huhunka ko wani hanta ya zo ya yi overdose ka so wannan abubuwan da yake tafiya a ciki ba to wannan lamarin maganin gargajiyar nan in ka tabbatar da wannan maganin ba ka san abin da za ka iya aiwatar da shi ba barin sa shine mafi alheri shi ma da yake karin haske wani likita Suleiman Abubakar ya ko bayyana illan shan magani ba tare da izinin likita ba eh lallai shan magani ba tare da rashin lafiya ba yana da illa wannan shine turawa suke kira self medication ma'ana kowa ya zama likitan kansa mutum ya zo ya ce kawai wani ba ni kaza in sha ko kuma kai a matsayin ka na likita ka ba shi magani ya sha ji daɗi sai ya ce gobe ma zai sake sha to shan magani dai ba tare da wani ciwo ba yana da illa saboda shi magani dama idan ka haɗe shi an tura shi ne ya je yaƙi wani cuta wanda ke damun ka a jiki to sai kuma ka sha maganin babu wannan cutan a jikinka kaga kenan ka sa shi aiki ko kuma ka sa magani ya yi fada ba tare da abokin fada ba karshen ta kaga zai dawo zai fada da kwayoyin halittun jikinka ne to sai dai kuma gani yadda wannan matsalar ke kara yaduwa a cikin al'umma ya sa yanzu haka wasu kungiyoyi tashi domin faɗakar da al'umman uh, sunana abdulkarim salim secretary um, positive awareness against drugs abuse initiatives kuma mu a kungiyance muna kokari mu faɗakar da al'umma al'umma kamar su matasa da kuma wanda suke kamar direbobi da masu aikin karfi da sauransu ɗannan, cewa fa ba wai sai ka sha wani abun da zai sa ka maye ba za ka iya kai aikin da kake yi domin yau duk abun da kake ɗaukawa na maye yana da nashi illan gobe kuma illan idan ya zo bai da kyau kamar yadda alkaluma ke nunawa yanzu haka matsalar shan miyagun kwayoyi ba wai kawai ga maza ya kaɗai ya tsaya ba a hadda matan aure wanda hakan ke illa ga zamantakewar ma'aurata ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya Alibaba.